shi shi Sheikh Ibrahim Inyas da idan mutum na so ya to ba wai kawai zai je kan social media ba ne ya je ɗauko wasu maganganu sama da ƙasa ya zo yana fassara shi da shi a'a littattafansa zai ɗauko tun daga karamin cikinsu su littafinsa na farko na ruhul adab ya ɗauko ya karanta idan ya isa malami ya karanta littafin a ilmance a gaban malami sannan ya zo ya fito da ya zo ya fito da kuskure a ciki ya zo ya, ya ce zai baje to ina so ina ba wa malam haddi ya bude littafin ruhul adab ya fito min da kuskure guda ɗaya na Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya kawo mana nan ya faɗa sannan abu na biyu wahadatul wujudi wahadatul wujudi babu shi a cikin ɗariƙar tijjaniya duk wanda ya ce akwai wahadatul wujudi a cikin ɗariƙar tijjaniya to ya kirkiri ƙarya ya jingina bayan Allah da bai san su ba na hmm. tabbata shi malam da ke magana bai yi zamani da shehu ibrahim ba balle ya ce ya san shi ko ya san ayyukan da yi to kai da baka yi zamani da mutum ba ta yaya zaka zo ka kaddaro maganganu ka dinga jingina masa wahadatul wujudi abu daban ne da wahadatul shuhudi akwai wahadatul shuhudi akwai wahadatul wujudi wadatul wujudi kafirci ne ko malaman musan da suka hana suka kafirtar da ah, wannan abin. Kaka kaka yi magana, ka riga ka a afon afon kaka teko ne, kaka teko ne. Tambaya na na biyu kenan. Tambaya na na biyu da nake ma malam kenan cewa ya kawo min littafin Shehu Ibrahim tun daga kan Ruhul Adab har kan littattafan gaba ɗaya inda Shehu Ibrahim ya kawo wahadatul wujudi kuma ya ce ya fassara shi a yanda yake fassaro wannan yanda yake faɗa abu na uku kuma da zan tambayi a zan tambayi malam shine dukka cikin malaman ɗariƙa wanda aka yadda da su wanda muka san malamanmu ne kama daga kan malaman Kano wanda suka wanda suka yi zamani da Shehu Ibrahim har izuwa ga Shehu Tijjani irin su Shehu Tijjani na 'yan mota da irin su Sheikh Ahmad eh, eh, Al Yarwawi mai Madinatu Yarwa din nan wanda dukan su san da suka rubuta littattafai sannan kuma akwai waɗanda Sheikh Ibrahim ya rubuta musu wasiƙa in kana so zaka bude Jawahirur Rasail zaka karanta wasiƙun ɗaya bayan ɗaya da yake jan kunnen su game da abin da wasu suke yi da sunan ɗariƙa ka buɗe Jawahirur rasail yau ka buɗe risalatul muntakin misali zaka gani a ciki to ka kamin malami guda ɗaya daga cikin su wanda ya ɗauki littafi da biro ya rubuta ya tabbatar da irin waɗannan abubuwan da kake jingina wa ɗariƙa to waɗannan su ne tambayoyi na assalamu alaikum wa rahmatullah dala amma ba za ka sauka ba ko kuma ka yi mute tun da ka yi tambaya ne ka sauka ka yi mute saboda malam na bukatan ka insha Allah eh, eh ba da ba so shi ah, wani wai bawan Allah ga yanzu ya shigo TikTok <laughs> akwai mutane kai <laughs> Allah masha Allah Allah saka maka da alheri Sheikh Eh, Malam Bashir ya dawo. Eh, to, na farko na ba shi dama ne ya ci gaba da bayanansa, saboda ba na son yana magana ina sa baki, kamar yadda ni in na fara zance, a to kada ya sa min baki, shi yasa na yi shiru ban ce masa komai ba. Ka fahimce ni Malam Anwar? Na'am Sheikh mu fahimce ka sosai. To, ni da ya faɗi wannan magana na yi mamaki da ya ce min kuma wai ya karanta ɗariƙa ne a karance kuma sai ya shigo yana waɗannan maganganu cewa a farko dai ya ce a karanto mai kuskure a cikin ruhul adab ko wani littafi na shi alhaji ibrahim inyas daga baya kuma ya zo ya ce a shi shehunansu ba su karantar da wahadatul wujudi ba saboda wahadatul wujud kafirci ce ina je ya faɗi haka malam anwar ko eh haka ne haka ne malam haka ya faɗi na'am to alhamdulillah yanzu dai duniya ta ji ya faɗi hukunci dangane da ita wahadatul wujud ya tabbatar da cewa kafirci ce wato a cikin a fahimtar sashi ya yadda da kenan kafirci ce so za mu buɗe littafi yanzu sai mu nuna masa inda aka tabbatar da wahadatul wujudi kuskure kuma da ya nema a kawo cikin zantukan shi shehu ibrahim a wannan abu ne mai yawan gaske insha Allahu ta'ala za mu bujuro masa da wata magana sai mu gani shin zai iya kare wannan magana ko ba zai iya kare ta ba hmm. yawwa malam anwar kana ji na ko muna jin ka malam muna jin ka ko muna doka to saboda haka ina son in kunna wuta ne sai in haska masa ya gani sai ya tabbatar da cewa yanzu tunda ya ce wa adatul da kafirci ce a shi wanda ya yi maganar shin a fahimtar sa Yawwa Malam Anwar za mu dan haska. Afuwan. Da malam ba damuwa. Eh. To. Ya kai yi kyamarar ta ki buɗewa. Da ba fita fuskiri, ina ka duba ta bayan, ok, biya buɗe. da na ta gefe na guda yawa ta baya ka ga shi wani box ne haka eh ina zuwa ina zuwa yawwa so ɗan uwa malam anwar da shi ɗan uwa da ya hayo yana tambaya Ina jin dai a duniyar tafiyar Tijjaniya ba wani littafi sama ga wannan. Kitabu, ga shi nan kana gani? Sun rubuta Jawahirul Ma'ani wa Bulugul Amani. Ni ba na eh, ganin littafin daga nan, ba na ganin sa. Mu muna gani, jama'a kuna gani, duniya kowa na gani ko bai gani. In kuna gani ku rubuta jama'a, shi ya ce ba gani. Ni dai ina gani nan. da Allah jama'an kuna gani mutane 61 waɗannan kuna gani ko Allah sai su tabbatar mana eh, eh kuna gani yawa shi da yace baya gani muna gani daga wajensa yawa muna gani muna gani na'am yes muna gani yes assalamu alaikum yes muna gani kowa wai na gani da Allah da Allah da Allah afwan da Allah afwan duk duniya kowa yana gani ba ka ce a nuna maka ba a'a tsaya ka ji abin da nake gaya maka guda ɗaya na ɗaya ah. ba na magani abin da ka ɗora gaba ɗaya ba sai mu muna gani jawabi ba na gani sannan ka bibiyi tambayoyi na guda uku ka bibiyi tambayoyi na guda uku ka kawo min ka kawo min hujjoji daga tambayo da na maka in tambaye ka shi jawahirul ma'ani wa ya rubuta shi na sa shi malam wa ya rubuta shi littafin jawahirul ma'ani wa ya rubuta littafin eh, jawahirul ma'ani sannan bugu nawa ka sani mujalladansa nawa sannan kala kalan sa guda nawa akwai jawahirul ma'ani wanda yan izala sun shigar da abubuwa daban-daban da makiya tijaniya sun shigar da abubuwa abubuwa daban-daban a cikin jawahirul ma'ani da muke da shi ba ɗaya bane da jawahirul ma'ani da kake da shi sannan fahimtan ka ga jawahirul ma'ani ba shine fahimtan ya za ka sauke shi miti za ka sa shi malam anwar malam ina miti shi bai mituwa wurin shi da shi ya set phone shi haka nan shi ya set phone shi haka nan Eh bai kamata gaskiya a sauke shi ba. Yan uwa ina zuwa yanzu zan yi bayani. Yan uwa wannan kitabu Jawahirul Ma'ani wa Bulugul Amani alal hikaya. Wannan littafi a tafiyar ɗariƙa ba littafi sama da shi. Abu na farko kenan. Abu na biyu wanda ya rubuta wannan littafi shine Aliyu Harazin Barrada. Babba almajirin eh, Shehu Tijjani wanda Shehu Tijjani ne masa imla'i ne yana rubutawa. Sannan wannan nuskar da zan karanta a yanzu, nuska ce wadda Shehu Ibrahim ya gada daga mahaifinsa Alhaji Abdullahi, kuma Shehu Ibrahim ya yadda a bugata. Ga wanda ya ta hakikinta nan a Shehu Tijjani Aliyu Sise. Shi tun da ya ce ɗan tijjaniya ne ya je ya tambayi malamansa waye a shehu tijjani aliyu sisi da ya san cewa wai muna yin abu ne ala basiratin so wannan a kaula hama an ka buga shi so kaga zancen ka zo ka ce wa yan izala ko kaza kaza kaza wannan rashin sani ne aljuzu usani ga juzu'i ne na biyu shine za mu karanta shafi na ɗari da hamsin da biyar ya ce babu wahadatul wujudi a cikin littattafan ɗariƙa. To gashi, wa min kalamihi radiyallahu anhu daga cikin zancensa Allah shi yadda da shi. Daga cikin zancensa Allah shi yadda da shi, fi idahi wahadatul wujudi, ka gani? Mm. Fi idahi wahadatul wujudi. daga cikin abin da shi Shehu Tijjani ya faɗa domin ya yi bayani a kan wahadatul wujudi. Kaga gashi a littafi kuma ka ce mai wannan aƙida ka ce kafirci ce? Wa bayani ha da yadda kuma Shehu Tijjani ya yi bayanin ta ala mazhabil qaumi akan mazhabar wa'annan mutanen yana nufin arifai sufayi. Sai ce radiyallahu anhum Allah shi yadda da su. ka gani mala anwar muna gani mala muna gani ina gani kan babban screen nan ga ina ganin komi yanzu kenan shi a maganarsa kaga shehu tijjani kafiri ne yana da aƙida ta kafirci ya ce babu gashi dalibin mai iya karanta larabci ya duba gashi inda ya tsana yake tambaya ma an kawa shehu tijjani akan wahadatul wujudi kuma ya zo ya bayani a kanta gashi fi da aiwa da wujud na'am to yanzu wannan da aka tambaye shi bayan yayi bayani daga baya shi mai ta hakikin littafin ka gane attijani aliyu sisi sai ɗauko wata magana a tsohuwar nuska wadda ba a buga ba ta rubutan hannu daga shi jawahar ma'ani ɗin sai ya kawo ta anan kaga sai ya ajiye lamba ka gani sai ce bilhashiya ka gan shi? Mm. to sai ce haƙiƙatu wahadatul wujudi haƙiƙanin abin da ake nufi da wahadatul wujudi huwa an yara wujuda kullahu zatan wahida mm. shine ka kalli duk wani abu wanda ke da alaƙa da zati a matsayin abu ɗaya dukkanin samuwa gaba ɗaya abu ɗaya ne dukkanin samuwa gaba ɗaya abu ɗaya ne ba bambanci laftiraqa wala ta'adduda aslan babu rarrabuwa sannan kuma babu ta'addudi ta fuskar asali a ce wannan zatin sa daban wannan zatin sa daban kamar yadda za a ce ɗan adam daban dabba daban mala'ika daban aljani daban duwar watsu daban bishiyoyi daban to aƙida wahadatul wujudi ta kore wannan kaga dai shi da ya ce wannan aƙida ɗin da ya ce kafirci ce da bakinsa ya ce wahadatul wujudi haka ya faɗa mm. to ga shashewu tijjani ya mata sharhi kuma ya ce ala mazhabil qaumi mm, mm. akan mazhabar mutanen nan su ai mutanen na arifai arifai ka fahimta na'am abu na gaba da zan abu na gaba da zan rufe da shi na biyu da ya ce a nuna masa kuskuren shehu ibrahim ai shehu ibrahim baya da wani littafi sama ga maganganunsa da aka tattara na kasusuwansa na tafsirinsa babu wani littafi sama da shi to ya duba ƙarƙashin suratu tahrim aya ta ƙarshe mujalladi na ainihin shida aya ta ƙarshe da ya duba zai ga abin da shehu ibrahim ya kawo dangane da faɗin Allah ta'ala wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina karkashin jimlar fa nafakhna fihi min ruhina anan shehu Ibrahim ya tabbatar da cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi sallama shine ruhin da aka busa mana na Maryam har ta ɗauki sa ta dauki cikin annabi Isa sai ce saboda haka ne sai ya zamo mahaifin annabi isa ta fuskar haƙiƙa to shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da auren ba a yi ba amma za a yi shi aljanna amma dai haihuwar ta riga aure to Allah ɗin uwa idan an mayar da shi yanzu shin ya yarda da wannan magana ya yarda da annabi isa na da uba kuma ya yarda da annabi muhammad shine ubansa kuma auren ba a ma riga an yi shi ba amma an yi haihuwa wannan daidai ne a tafiyar addini to wannan kuskure na alhaji ibrahim na farko kenan sukan manzon Allah da yi sannan ka koma cikin diwaninsa ya kaskanta manzon Allah ya yi masa tasgiri yana cewa wa ma waladar rahmanu fahawa ubaiduhu fajalla ilahi laisa shay'un ka mislihi ka gani ya ce Allah bai haihu ba fahawa shi manzon Allah ubaiduhu ɗan ƙanƙanin bawan Allah ne mu abinda muka sani manzon Allah shine sayyidu waladi adam hmm. shine jagoran masu tauhidi shine jagoran bayan Allah to me dalilin da shi Alhaji Ibrahim zai zo ya ce wai manzon Allah shine ƙanƙanin bawa ya zo ya tasgirin sunansa tare da cewa malaman larabci irin su Jalaluddin Suyuti in ka duba Hamul Hawame da sauran malamai na sunna akwai a Shehu Abdullahi Gwandu a cikin littafinsa Al-Baharul Muhit da kuma littafinsa al Rasin na ilimin sarfu sun tabbatar da cewa ba a tasgiri ga sunan annabawa ko sunayen Allah ko sunayen mala'iku ko littattafan Allah. amma nan sai shehu ibrahim ya kaskanta manzon allah ya ce fahawa ubaidu wannan kai duk aurenka daidai ne ka ce wai mai sun ya san shehu ibrahim ya koma cikin littattafansa to yanzu ta hanyar wa'annan maganganun ne za mu san shehu ibrahim malam ya zo ya hana wallahi da yana nan da karatun da kai ga da baka yi ba da zai barka ta su: kusa kuna hayaniya ne ya bar gidan ma san ganin na haska yanzu dan mm. Allah ya ce ya ce ma baya ganin abin da na haska ai kai eh, wo shi baya gani sama aka yi faɗi wo baya gani kuma duk duniya kowa na gani kana gani ya aka kai kana gani mabiya na gani <laughs> to ah, idan yana kasa da idan yana kasa da ya bar gidan ma na neme shi adana ina sauke shi na je ne kasan na neman shi ban gan shi ba To shi kenan yanzu dai duniya ta ji ya ce wahadatul wujudi kafirci ce gashi mun bude jawar ma'ani mun karanto masa. Sannan ya ce a kawo masa kuskuren Shehu Ibrahim cikin littattafansa mun kawo fi riyadu tafsir inda ya ce manzon Allah shine mahaifin Annabi Isa. Mu kuma abinda muka sani abinda Qur'ani ya tabbatar mana Annabi Isa ba ya da mahaifi. Sannan cikin diwaninsa Taisirul Usul ya ce manzon Allah kankanin bawa ne Eh, mu abin da muka sani manzo Allah cewa akai a girmama shi ba cewa akai a kaskanta shi ba so in ya dawo sai ya zo abin da ya tambaya an gaya masa da yana da karatun ma baka yi ba zai mm, hayaniyar sa hayaniyar tun da ya ce kowa na gani shi bai gani sam abin ya mai dishi dishi <laughs> هاي بتعد بس لك هذه يا سبحان الله يا تو حوسة هدى حوسة تي في السلام عليكم السلام عليكم مالهم هدى malam huda salamu alaikum to ka fa ka sa mit kuma eh alaikum salam ni da wani mai gidan talabijin ya kuma zo kuma ya sa mit wallahi malam mutanen nan ba sa tsoron Allah kai fa kace a ɗauko littafi a nuna maka kuma ana mm. ɗauko littafi ka tada hayaniya din mm, oh, eh, da Allah ya tada hayaniya ko wanda wani ke wurin kan ne yayin zalimi wanda ke wanka na yin zara ne na ce da ya fara tambayoyinsa na yi magana zai yi magana maka ce kyali shi magana zai maka ce kyali to eh abin da yasa ya zo da wata gaba wadda bai kamata ka taka mai girki ba saboda yana kokarin ya tabbatar da hukuncin cewa wahadatul wujud kafirci ce to sai hmm. naga in ka tare shi bai faɗa ba kamar ba za a samu natija ba shi yasa ce ka kyale shi ya faɗa duniya ta ji cewa mai wannan aƙida Allah sa shi mai tumala Allah na sa malam ka sun ka bude ko za mu ka in ka bude mutu ko za mu sauke ka na'am ka gane to kaga yanzu kuma sai aka karanto gashi Shehu Tijjani ya tabbatar da wahadatul wujud ya ce ita ce kaga komai a matsayin abu daya daga Allah da halittunsa duka matsayin zati ɗaya ne abu ɗaya ne wannan shine wahadatul da aiki malam ko na ga kuma kusur da ya da yace wai wai lawa an ko shiwa shi shekawar tijjal da cikin littafin da ka bude to ai yana cikin alƙawmu din to kaga dole ya mm. ce ma rabi radiyallahu anhu <laughs> <laughs> shi yana cikin alƙawmu din ai na ce wadda yawa bayani ha ala mazhabil kaumi yana eh. nufin arifai ai shehu tijjani eh, arifai arifai rajin radiyallahu anhu eh Allah ya dira su <laughs> tijjani to saboda haka yanzu sai ya dawo ya dawo ya gaya mana matsayin shehu tijjani tunda shi ya ce mai wannan aƙida kafiri ne eh wannan aƙida kai kafirci ce to kaga kenan tunda shehu tijjani ya tabbatar da ita har ane masa tambaya ya yi sharhi kuma ya tabbatar da cewa ita ce mazhabar mutane wato arifai masu aƙida irin tasu to kaga a nan shehu tijjani da ire-irensa irin su ibnu arabi to kaga suna da wannan aƙida kenan ta kafirci mm. ka gane haka ne malam eh to wannan shine taji salamu alaikum da Allah muna jiransa ni zan je in sallah kamin ya dawo eh malam insha Allah insha Allah insha Allah je kai sallah malam jazakallahu khairan malam da sake dawowa ah taji salamu alaikum salamu alaikum wannan shi ma sheku to request abin ya yi zafi ya sauka gidan ma ya gudu ma yawar gidan nisan yadda ya zo da vim malam muhammad salamu alaikum yau daga waɗanda eh, yau mun sallake gudare mun sallake gudare yan najeriya sun kiyaye yau mun sallake eh, muka bar muka ce wai ba na gani kai mutumin da ya bani dariya sosai wai ba na <laughs> gani ya ba na gani kai jama'a amma gaskiya bako ne a tiktok gaskiya ko ne eh, wani ya rubuta yi wa alan wannan mutumin bako na tiktok go <laughs> kuma ya rasa me zai tabo sai wannan matsalar ai da wata ma ya eh, fashe ta wannan ai biji zai za Allah ya kyauta. Shehu, salamu alaikum. Allah ya kyauta. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Na'am. Malam Anwar na wuni. Alhamdulillah. A wani lafiya. Ya na mana da mun da shehu ya. Da jama'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah barka. Alhamdulillah barka. Masha Allah, ni ma gashi bana ganin kamalan. na ce ba na ganin ka wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah ranar gobe kyoma to <laughs> malam hujja ta kare malam hujja ta kare wai wannan jawarin na zala ba abinda ban mamaki ba duk da ya fito gidan shehi ba wai wannan jawarin mu na zala ne to abin da zai baka mamaki mana, babu wani littafi na ibn taymiya da za su ɗauko su karanta dan izala ko wahabi da suke ce masa ya ce ba shi bane sai dai ko su eh. karanta shi masa sharri kuma da sauransu eh, eh, wallahi wannan <laughs> ƙarya ta na hujja ce ko ba ba lura shi nur hmm. arzahi wato ba ya zo ne ya yi shi shar jafar mahmud karya ce yana so ya provoke tun da yanzu ba inda za su su provoke ahal sunna ko ba ka ba bari ya fito shi ma zai fito ya yi blogging ya ce ba wasu fo blogging ba naka ba ne gara ka sauka kana karatu blogging na matasa ne <laughs> ka sauka kira blogging abin da zai cewa kamar jafar shi ya tara boko haram blogging ne Eh, blogging ne wallahi ne blogging ne you, can, you cannot do blog as old as you are malam gafar ya yi nisan da na yi yayi nisan da ya musu nisa malam wallahi malam gafar ya musu nisa kana dina kana cewa kan baka fadi ba abinda abinda ka fadi yana nan kowa duniya yana hannun kowa yana nan a social media ko ina gashi nan wallahi <laughs> so shi ire-ire irin wayannan ne ire-ire irin wayannan ne wai wanda ke wai wanda ke wurin shi wai wanda ke wai jawarin ma ne na yayi zalani Ina ganin su malam Anwar ne ko? Malam Anwar kun shiga batan hanya wallahi batan hanya yi. Bai san ah, ya shi Assalamu alaikum batan hanya ne kuma a danga yin uzuri a danga yin uzuri batan hanya ne. <laughs> Wai ba kaga da na doko ko ni da kai da ga shehu na ce bari doko shehun ga. da na doko shi she ya fara eh. shi dan gidan malami ne gidan shehi ne ya karta jawalin mani a ilmance ba baki anya ba ya gura mai kurakuran shewa matujan shi bai san bambancin ma shewa matujan da shewa ibrahim nas ba a gura mai a gura mai kurakuran shewa shewa a shewa ibrahim nas shi kwaban shi ma gwamma kwaban shewa tujan ma shewa ibrahim nas wallahi ba sani ba wallahi duba ai ai shi sheka matujani ba duk abin da kaga yayi ya karan ya fara cikin littattafan nan ko gwani ne wurin karya domin ya yi very smart <laughs> Mala ai kuna karanta mana an ce kamar ya taba ya taba buga kudin jabugo. <laughs> Ya ba kudin jabugo aka mai bulala ko ne shi. Akwai akwai akwai wani karatu mala awar da yake bada daɗi inda yake cewa kafarta Kul <laughs> ashhadu an la ilaha illallah. Eh. da ya hawo shi gidan malami ne shi kaza kaza kaza ai wallahi duba na ga maka ko gara amar Jan ibrahim na shetani ne ba ku sani ba da ku tsammani wannan ne wanda ya ce wanda ya ce mahaifi annabi sa shine annabi muhammad shi amar tujani ta wannan magana yawa to ku tsaya ga ga wani dan jarida ya zo karewa mana da Allah sai shi sai in ya kare sai mu eh, in ya gama shi sauka eh bare mu kai ni na yamit da Allah ku yi ko kowa ya mit in ya gama shi sauka in ka gama shi ka sauka ubanka bismillah muna jika bari mu record ka da Allah ku yi recording wanka wanda ya mota wanda mota kace arne ne shi shi ma shi dani ne ko recording to bismillah muna ji a ah, ya ka ya ka sauke ji ta ya gudu da kansa ne <laughs> ina shi ya sauka maganar da duka zai kenan a shi kafa namiji bane kan tiktok ma kana tsoro a shi muka gwamna kai da hakorin ka ya fita kai a wannan wannan wane ne something dukkunan kai wajen ka akwai hayaniya in an dauko kama ba a jinka ka hayaniya yayi yawa sai dai in ka canje waje kaka da kawai da muna hayaniya dalla eh, wanda wanda saukar nan dalla ah, ba sauke shi ku doko shi a kan tuta kuma kana a ba za mu dauko shi ba ga rabu da shi ah, dalla ku doko shi ai eh, a yawa ga shi ya da bismillah dalla ku yi ya muna jika a mai rakwadin saboda mu na sharaka mu ce kai ba abin da ka iya sai zagi yawa muna rakwadin bismillah ci gaba da kai ubanka saboda kai da ka zo ka ubanka kahiri ne akwai babban arnin da kai ubanka kada ka zo ka ce ubanka kahiri ne da mutum ka ke zuwa wurin sallar jana'iza ka ce ubanka kahiri ne to me ya rage ma kai yanzu yanzu kai fi sabila haka zaka kare tijanin da zagi dala tijan ku dala ku bashi dala yi in ka gama ka sauka ka je ka ai da kai da albarka haihata haihata ba ka ba albarka saboda ka ce ubanka arne ne ka ce kai ubanka mushriki ne to wannan riga ka ka da uban shi mu me rage mai yanzu waye bai san ka ba mu ba yan gane bane ba mun san abinda abinda kuke ciki mun san tarihin ka sama da ƙasa saboda ka ce ubanka arne ne shi ya sama da yarsu baka da wani mistira ba saboda ka ɗauke shi kayi to me rage wani kai albarka ai babu duk iskancin da kai ai wannan abun na kaɗan ne ai saboda ubanka ya riga ya tsine ma kai ko can tsine ne wurin ubanka to me rage ma yanzu ba abin da ya rage ma yanzu kuma komai ba gani ba yanzu a rayuwa Yusai? Ka gama ne? o oh, dala ku doko shi ku doko shi bai gama ni ba wallahi da kansa ya sauka wallahi da kansa ya sauka mala anuwa ah, wallahi da kansa ya sauka ya gama ne ai zagin har ya kare <laughs> ga mala ya dawo zagin ne har ya kare ai ai ba da nake zuwa kai ba ga zuriya ka ba wanda ya kai ni ba <laughs> ya gama zagin sa ne ya sauka in ka duba abin tausayi wallahi abin tausayi dan bawan Allah wallahi ka san wani abu ibn muktar ba wai zaki Allah sarki wallahi tijani ya cuce ka wallahi wallahi tijani ya cuce ka mala awar da ga maka ko wallahi ke ga ka sallah ka atar ka sallah wallahi in ka in ka in ka auna tijani shike gari kan amma in ya fi tijani siya ok eh. gashi gashi ya sake toro kwas mala a dako shi Yawwa, a dako shi dako shi dako shi eh wallahi mala awar ya yau ranar shi ne ni ko ina ba ba ku shawara saboda ku ban sani kun kai da iyayen ku ku ban da abun magana daya daya mu fara ne dan sai ya sani yawa to ci gaba mun fara kai ya mutu a bakin sa ci gaba ku ban da wata magana akan ku ban da wata magana akan ku amma shi ya rantse da hmm. ba haka da ubansa ba ku ban da ban da wani abin da zan magana akan ku saboda ban sani kun gama da iyayen ku amma shi ya sani gama da uban shi sai da tsini ma ubansa yace ubansa kahiri ne so saboda hakan ga ku ko samawa kuna ta izayi bai san abin da yake yi ba kuma ya rantse da Allah ɗan uban shi ba dan dariƙa ba kuma ya rantse da Allah da uban shi mutun ya ji sallar zai ta ubansa ga ne yayi magana zaki yayi zaki yayi ya wannan tabbaci da kuma ya tabbata tabbaci kashi kuma shi sai sai to ya kallubace ce karya ne wanda wannan ne kuma me ya rage mai yanzu wanda a tsinan ne ya riga ya tsine mai ubansa ya tsine mai to kuma me ya rage mai yanzu duk wanda ya ce ma ubansa tsinan ne to kuma me ya rage mai yanzu a rayuwa magani na yake kenan mu sakare kuna ta shi bai sa abin da ke bai na dariya kuna dariya tai saboda kuma da shi shashasha mahaukaci saboda kuna gwa sun gama da uwan ku lahiya amma shi bai gama da uban shi lahiya ba saboda ya mai da uban shi arni kuma da shi mahaukaci shi yasa Allah kunna kamar ka kunna kamar ka mukanka da Allah kuma da shi kuma kuma da shi mahaukaci kunna kamar da Allah ya gama ya gudu akwai wani ma shi ma yana ga zagi yake so yayi bari mu dauko shi dauko shi ma zai zagi eh ga ga shi nan kai ma eh, eh, ibn muktar ku ci gaba da mana ya ku ci gaba da mana wallahi ina ga kwari wallahi tallahi ina ga kwari eh. wallahi ina ga kwari yawa yawa duk zamu na shara su da jibril kai an kuri ba su zo su yi yana yana yana asaka akidan su ne ba su zo su yi da Allah afwan ga wani ma ko ko shi ma Assalamu alaikum. Wannan kan ba mai zagin ba ne. Ba kai ba ma tukunna akwai wani akwai wani da muka gani. Kai kai na ka kai na ka tambaya kaman. Bismillah muna jin ka. Eh ni kawai dan maganar da zan yi shine dama ka san wai Hausa su ce mai abun fada baya fada. Eh to to dan tsaya ga wannan ga wannan ga wannan mazagin ya dawo bare zan yi bare mu kuma ga kwadin mu Sani. Mm, bismillah Sani ci gaba. Bismillah muna jin ka. abin da nake so da kuku shi yazo ya kareta yazo ya ci abin da na faɗa ba haka bane shari'a a kai na ci gaba da zagi ka bar batun karetawa kai zagi ka zo ya ci abin da na faɗa ba haka bane ya karaita ga yana ya karaita ya zo ya ci abin da faɗa ba haka bane ba haka bane kai ya kai karya kai ba haka bane ya yana zuwa da ubansa ya karaita ci ba haka bane ba haka bane karya ya kai to ya ya ho hukai tsakanin wannan magana wannan wannan ba je ka tunda na uban ka ba ya kai da uban kai tsakanin ka da uban shi ita tafiyan ga kai yi ta tafiyan ka je ka ji na uban ka na uba na ba maganan ka bane yi ta tafiyan sa kawai ai nan zagi ni wallahi nan zage shi ba ta mai ayyuka na kirki so shi ba so zage shi eh malam eh, malam eh, ah, ah, eh, bismillah dama bai kamata bai kamata ma ka zage shi ba saboda hmm. kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne o kaji wani ma wajen ashe da kowa yake yi fa irin masu ah, aza kayan <laughs> ga wani ya san shi ya tona maka asiri <laughs> abu ko abdurrahman yana so yawo kai da kake da kai da kake da suna da to ya zo na zagi mun zo ko wannan zagi zagi shi zagin yake da shi eh. ni babban abin da yake bani mamaki da su shine malamanmu za su karanta duk wani karatu su fassara ba za su inkari ba amma an je littafin su wai sai ka ji ana cewa wai ba su je sun karanta a gaban malami ba hmm. duk fasahar da suke da shi na fassara ƙur'ani da hadisan annabi dube ishe su ba wai sai a ce wai wai larabcin su bai kai su fassara littafin wani wanda aka yi shi shekara talatin da suka shige ko arba'in hmm. wai ba su kai su fas to wani abin ni shafi bani mamaki mutum ne zai yi magana na kafirci bolo-bolo an eh. sani eh. wai sai a zuwa ce ba wai baka fahimta ba ne ga wata hawa bari mu je mai ta zo da shi ah, na ba network ɗinki bai da kyau malama hawa mun gode ma Allah ustaz ya sauka malam Muhammad ke kasa Allah sarki ni na gaishe malami na ne na gaishe ka na gaishe ka ni yar izala ce ni yar ta ne ba Allah sosai to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah bar mu akan sunna annabi a kamar ta ce wa kamaru masha Allah barakallahu fik Allah saka ku dai muna gaida mutanen kamaru malam malam Abu Ahmad ba wai wannan bane abin ban mamaki ma mafi girma abin hmm. mamaki duk bai fa in kana cikin dariƙa to kai malami ne ka iya fassara amma wai da ka bar dariƙa sai a ce a a sai ka koma goyon kuma yan dariƙa ka ƙara ko karatun dariƙa. sai ka ganewa wannan abu wallahi komai bani mamaki yanzu ka dai ga su mala alkana wani ga su malam eh. ramadan su malam a bashir umar alagungu duk sun yi eh. ɗariƙan nan to amma lokacin da suna ɗariƙa lafiya da suke sun iya fassara sun iya komai amma yanzu kuma suka ba ɗariƙa to ina ga dai magana wancan ne na gane da yace za su share mutum karatu in yana taɓa ɗariƙar su eh, ina ga an share musu karatu ne yanzu kai sabo <laughs> ka san ni ba Eh, wannan abun ya faru a mu babana babana da ya yayi dariƙa amma dole lokacin mu ba haife mu ba yanzu haka ina da wa wanda takwaran shek Dahir Bociri ne babba a wajen mahaifiyarmu wanda Allah albarkace shi malami ne shekaran shi tara ma a jami'ar Madina na'am malami ne yanzu shi ya kusan shi ya karbi aikin da babanmu yake da Allah karbi babanmu yanzu shine na ibin limami na masallacin garinmu nan duk local gamma to mu dai ba mu taɓa yin ta ba amma su sun yi to amma yanzu haka ba za su ji kunyan ce ma babanmu lokacin da yake karatuttuka jahili ba kuma da malami ne a cikinsu to irin wayannan abubuwan da lokacin da ake tare da su kai malami ne amma in ka bar su sai a jahiltar da kai wannan abun yana matukar bani mamaki son zuciya ya yi yawa kwanan nan ina ganin akwai wasu na da suke magana akan wani tambaya da aka yi wa makari akan sadakan uku makari ya ce wannan bidiya ne bai da asali to shi ma yanzu sun dan fara sun dan fara caccakan shi ta bayan fage ba zai dai yiwu su fito a social media su yi ba amma suka zauna su yi su zaka ji suna gunguni wai shi ma kawai inda ya ce shi dan izala ne ya fito ya ce shi dan izala ne saboda ya faɗi wani abu na da ya dace da gaskiya Mala Anwar. alaikum Mala Anwar. Malam Bashir ya sauka ne? Ya je sallah. Wa alaikum salam coach barka da shigowa. Kai da Allah wannan wanda ya zuwa ke ta jayayya nan da shi don Allah a dina dauko wannan gidan nan. babban Allah wanda suke ta abin da mala albani da shi wa kake magana ne wannan ɗazu da aka ina jin gidan a tayiru ne ko wanda suka dinga magana da akan constitution din da malam albani yake Abul abul na kake magana eh a wannan an jima da wuce babinsa ai wannan da annabi a daina shi dan wannan kwata-kwata bai ma ko kamata ma a ce ana zuwa ana zama ana wani magana da shi bai ma da wani amfani da fa'ida kawai banda ma ya jawo wannan an juma da wuce babin sa mu a court Allah a manta da shi kawai an wuce babin sa tuni shine kawai je eh, an wuce babin sa ya kafa akidan ne sai ya fito sai ya bayani shikenan kawai ita gwamnati ta san da shi